الحمد لله رب العالمين له الحمد الحسن والثناء الجميل والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ya bukata ji tabbata Allah na jalita ya sama biki a salata ya ce ci da aminci wani nuri tabbata na Muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam inan na tsafogutsun a yan rajab 1435 kalenda nigeria na da tsafogutsun yin ne 2014 kalenda miladiya na ya ci gaba da katon littafin ya raziyaini al-imam abu hatim razi wani ga al abu zur'a razi alhanzari hanzali ce ci goya a gan ونتبع السنة والجماعة ونجتنب الشذوذ والفرقة والخلاف ونتبع السنة يلملة السنة والجماعة ونجتنب الشذوذ يميلات يد الشذوذ كبان بانجي والفرقة جنن دجيجين والخلاف بچند دبه waliga ga babon nan manyan labayan lada ya ciye ga miliyan usuli a da sunnati wa jama'a budon da e ya lamilatu sunna ya annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wale ga babon nan bin wace lauga miliyan a da sunna budon da e ya lamitu na jama'atul muslimin a tachibonin e lamitu al jama'a daidai a mai ke kiyayen da shuzuzi a mai tsiya da bi kere-kere ba ni jiga gawa na tabi usunnata ya lamitu sunnana ibuna Allah na wa ta'ala gawa mai yuti rasula faqad ata Allah ba na ga mitutuci na zanna tutu ya cani so ya ci magawa in tuti'u tahtadu ya ga mitu ya ga je na so ya ci magana wa ma ta kuma rasulu faku zuhu wa na hakum anu fantahu ina su shiga na ya ne gaji ya goya na mawaka ne laƙi a gangani biyoyi Allah subhanahu wa ta'ala magana wa anna haza sirati mustaqiman fattabi'uhu da kuma ci na bore gaji ya mitu wala tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabili annabi sallallahu alaihi wasallam magana taraktukum ala al-mahajjatil bayda ne ya ɗaya kwai goro na tiyana lailuha kana hariha ya shu tiye wagai bakin wagai gidin la ya zigu an ha illa halik zandon da a lugwa sai zanaji halaka nan annabi sa sallan magan alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa ar-rashidin al-mahdiyyin yagwa sun sunne ya mi bai sunne ya alkula fa'un rashi dole shi annabi sallallahu alaihi wa sallam make gabe ga na yanna ahadakum muttaki'an ala arikatihi ni ga bi tso zami ne bu ogwa pade kankin tagado ya ti yil amru min amri umurni ya ne muhammadu abiyu fa yakunu ta daga bainana wa bainakum kitabullah tsakani biye dai littafi ya ce shi ma na kaga wajen al'aya biya in ya a jisa a na isa sallam ga da shi da gama la a salafu shiga alul bidai in bidiya shi a ya tuhumul ahadis an ya ha wa ya jiya na akwa hadisi fita ta agwa hadisi tana fakalu bin raya ci da wasu rayu fadalu wa adalu a ci a ci sai zaje daga yau ko ya bago wa da ga yanzu lagu su sunna ya nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam aliyar ke samu bi sunnati najat yanzu lagu su sunna gai ina wa gan zagwana daga yau ko ya zaga shi shi can leba ci halwa an gishi can ba mai can liba ya taubad wanda ya lafiyar ta nawuwa wa ga ne wasa ba ga wani kiyo fahimta na za ta fi shay'in ya gaje can liba ya ci da ce faru duhu ilallahi wa rasul ya gaji ya ce ba da su ce ci gangani bai tuciwe wa ga wajibi zo ya zo lami tu sunna ya nabi sallam to na nabi dan bana to na nabi ajin ajali ne wajibi ya zula ya ganya a nabi sa da bulu shi zo ya ganya zainin dondo ya ga zanubacin na gadin wuce hali ya ganya a nabi sa banan a ala ya ganya zamucin a cici ya zamu ga lagan a shi zo ya ganya a nabi sa da ma. labarin na mazanubaci ga yawon mali yana a nabi sa da lamma ya na banan ga na ya zamucin ga ya ga zamucin gaskiya ma ya anabi ya gaskiya umarni na mazanubaci gajin wa gowa gowa jihadi ne a sa sallan mai yawon umarni wuce na ga lo jiki ma ga la ga goye gane za wuce ma da mutum ya na sallan sallan na maga a gaza goye foyan alkiyami ga mala a ji zaga fa alkiyami ga ma za a jabutun mulmusalin tuci ne mutum biya yana kiyar janaji na yana imamu malik imamu abu hanifa to al imamu malik to al imamu shafi'i to al'imamu amur ibn hanbal to al'imamu imamu na shi bayanin Hadiza da ta ci abu na gan masu muna amma dai za da ta ci abu na gan ya cin bicana ba ta zandoro a ga ga ga ga mali hadisi ba Allah ya ga ya ci cara lana to ya ga ya nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam e bugu yanzu da mutu sunna to aqida to ibada to akhlaqo ta mu'amala ta suluko and the rest iza mu ga jama'a bi aljama'a Wani wali ga al jama'a mu yi ita alanya fiye da ce musulmi je tiya bolo bolo a magaciya mm. da goma al jama'a bi masu kun ke la ezu lanu tuye na sahabi alayhi sa sallam bi tabi na bi tabi tabi na ji tabi na jama'a mafarishi alaikum bi sunnati وسنة الخلفاء الراشدين وخير الناس قرني إذا الخير قرني يوم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم hujji ga ne bari a jama'at na gaya da daga agunji dan gurani ne za wuce ga na kuga da suna ne babba wala ne tu ne bari a jama'at ya ini a jama'at ma wafaqa al wa in da ka. ina ga daidai da gaskiya nan wa ga wasu wani kawai ga da na wucin no problem ebona wani aile eh, daga wanda ta yi wani bana kata sahabe shi biya tabi une da tabi tabi ne man wuce ko adini shi gaskiya na na lagos na ga lagos sai buga wajen ba wani biya kuyo ko ba nan man ga wala jitani bu shuzuza wal furqata wal khilaf ya la'iya da shuzuzu ke shuzuzu eh E, ee wuji aga aga ya shizu zuwa ne ke shi azu imana ɗaya ga na ke gbogin ya zaji bana bi ga da big big na anabi gan sahabe shi gan tabi'u na shi na ga aje shazu na ale jimu e na ale ina man ya musulmi ji a ɗaci wani ya bugo ga malali ma mabul kasim zinjani ga wasu akhzi ijima'i ijma'i sa'adatun sa'adatu e ezu lagu sun ijma'u in e mawuyo kama fi shuzuzil qawli kenni ne zube da ga shazi nau'un min al khatar wuje danjana dole ba e bishi mu ga ce ce gaga daga tsoyaci ina ta tace a lara shi ba ku ga alkur'ani muje ga yan tsoyaca ku ga azabayen kabari mudan ba ku ga sallayen juma muje doliya ku ga zaini juma ku ga zaini wa shishi lokacin ni ujin guguni gawo dole yan na jibenin jama'ai mafari shi ta cuba yau ji gane ku ya bugo gagagada ne musulunci wani wa a da na gunshi wazo na manu yau ya ku kan don da ba wai da da pamba biya ne da sahabi shi ya bugo ya iya da shi zuzi ya zamu iya da gida ƙirƙirin da can da ben na ƙirƙirin jihar alkhairiya mm. wala ta na za'u fatafshalu wata zaba da hukum Sai ga jini ma idan ga kiri ibn nasara yake da dama wala ya zalu na muktalifina illa man rahimar rabbuka yana ja kun ki abu a ke cile shi ba da wasu ya ce shiga goyana wa tasimu bi hablillahi jami'an wala tafarraqu ya ba sai bai ce ci bayani e ma ga kiri na wa mastalafa allazina utul kitaba illa min ba'di ma ja'awul ilmu baghyan bainahum me shi Allah littafi nan abidi can da bada sai bayanin gaskiya da daya nan ya bayan hasada tsakanin abu annabi sallallahu alaihi wa sallam muji foro kide musulmi jayimina alaikum bil jama'a ebogo musulmi jayimina sunna mai lazashi lagu a ce yi ni bidiyage ga ganza shi kpere-kpere bidiya ga jiki ga ganza shi kpere-kpere e e na shi ga ni na doku nini alkur'ani yi ni sunna na tajuna yi ni anabi na yi lamitu na yi ni bata yi ga yarda daji ga to ye cin bici wa ye cin bici zami je cin bici zami je cin bici ya gima kanta mu je cin bici ya gima kanta je cin bici manye mi je cin bici manye wa je cin bici e gogo ka kuni ga dia ga cin le bana zale cin bici ne lagu su ga zawo cin ganya annabi sallallahu alaihi wasallam fa za tanazakum fi shay fardu da lahi war rasul ni magani mi ta tazu wacce maniyo tazu ale cin le na, ga di cibi ko amma ga daga kuskure ba mi ta magani a yi ga a gaga yadda na mi gada na kuskure ya kuma kuskure ba wata wata waga ya ga ya gano wata dana kiwo kuskure ba wata inda a ga gana ga mu ji wa gaskiya wata da bai wani yin jigan ganin gwa gaskiya wuce ko ma gaskiya da ni yi to mare jigan yin gwa gaskiya na nga wale fiti daga nan ni ni ba ma jikiya ma ya kuyoko da bugowa ne gan goyi musulmi shafin kirkira gama la ce ji sallah ke ba warka umar arraki gama la ce lo juma ke ba izanu ji a yi salatin mu juma ke fasau ila zikirla gama la ce wazun ke ba ko gama la ce mai ke luto iji ke ba gama la ce ke luto aji ke ba walillahi ala nasi hijjil baiti man ilaihi sabila ya buga wale gan mai dibbe ne ya zuga gan kirkiri ma ga ji gani ako ale ga cin da ba maga kan so maga ne zaba gaskiya na gadan jini na go gama na gadan jini ko kuskuren sukun ayu yayu ga ji gani ako kawo tsohon wuce ma to nan wani ba na ɓobe alheri. ba yi gasa ko kan wuce in za ji nasiha su kuma ju kiyo wa ju nasiha a da suna jima'a ya ga ya bana ya halle zabani ko zawon can halle ya bani ya shiga shi a nan a in ga wani na na sai ya kan a da suna jima'a ga ya bana ya ya ba ko a ya nan can musulunci ko a shi kafira in ji wasu yana wali ba da ana ka zalika kuntum min qabli famanna Allahu alaikum yiro ji wasu fa ne su kwaci wo ba ci ba da kiyo wace ake ko wace ake ko a shan gashi a ce ugoyin na wafe bauta da alkhairi wa ma juna fiha wa ma kauji wa ma da sayuna amma kawai ga kaushin wace juna sai wace ta gaskiya yi magwa wace ji ground ga gaskiya da ga ɗaya wa jiki yayin wa ke taya la tubayyinu lahu lin nasi wa la taktumu lahu ga bayani jiya zo an gishi wa ma so gaskiya wato mu ga ga ganin da an da wanda yake ga wuce kuskure nan ta ku ga da na suku a gaskiya ta jama'a jo e kaza nan gele na ha cin bici e ne je je na wuce kiyo mudana e bone kan da te zai cin bici won ji wato yana yana e wasu wa ga mu ga na wa kirgi kiyo in e bi da gaciya ne ke misali na tuwo ife jikatu ife la gabe ga abu raira ga wani batari da coci daga rasu saba'ina ki etiye ya 70 mana e ya na jiya na biya labari ga yi zaka ya fi gajin mulki na wai ba gan su kwano goto wata lokacin wuce ma yau ne saba'ina mito 70 mito ne ko amma mai hajji fasa hajji bane 40 na gan dole kuskure ne mai jike wani ji faruwa da bana nabi ga kullu bani adam khata da wangin don da bi ciki ciro, wa khairul khata'ina at-tawwabu wani ahlus sunna eh, ji ya da alfurkatu amma ya ganda ke al-khilafi ruga ga su usulun ahlus sunna ji ne ji akida sunan filita ta ajo tun daga shubaci amma jike amma ya gani biyu da dagwa sun akida yan mutazila ji ko ya murji'a shi ko ya khawariji shi ko ya kullabiya shi ko ya jami'a shi ko ya salimiya shi ko ya shi ko ya kadariya ko ya jabriya ko ya wadace na kudala shi ma alaika yi tarikin haƙƙi agwa sun ko ya goro wala tastar fishkin na tisalikina wa iyaka tarikin batil wala tabbatar da tabtar bi haliki na insha Allah ta'ala ba kato a yau ma ne ga ne na ce ala duya ma ne mai ga cin na ye ba da ce ci in fabe yi waje ya ce wuya yi jahilci yi yau gani da babban yi wal ilmu inda Allah subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an Allah ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu.